يسالونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين يا wannan manzo sahabbanka suna tambayarka akan ganima yaya za a raba ta kuma suwa za a ba To, wannan manzo, ba su amsa cewa ganima ta Allah ce da manzansa, hukuncin sarrafa ta da rarraba ta yana ga Allah da manzansa, babu abin da yake kanku sai miƙa wuya da yarda, ku ji tsoron Allah ya ku muminai ta hanyar kamanta umarnin Allah da barin abubuwan da ya hana, ku gyara abin da yake tsakaninku na yanke zumunci da ba da baya, ku gyara su da ƙauna da sada zumunci da yin kyawawan halaye da afuwa, kula lazamci bin gaskiya, saboda imani yana sa biyayya da nisantar sabo. Sun yi wannan tambayar ne bayan yaƙin Badar.